da sanyin safiya ne dai jama'a suka soma zuwa rumfunan zabe a wasu wurare to sai dai kuma a wasu rumfunan fa jama'a ba su fito ba sosai to yanzu haka muna jin tabakin wanda suka zo su kada kura su suna na Madu Markin Kintrebo chairman na Frontier na kasa eh to fitan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba ko me yasa to abun da yasa shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gamna zuwa memba mutane ne wanda kullum sun damu da kansu ba su damu da talaka ba shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar shi yasa aka gaji kaga ba a fito wannan zabe ba in ba haka ba abun mamaki ne wannan unit din nan wanda aka fi eh, cika da unit na tsohon mataimakin shugaban ƙasar yake zabe yau mutane a nan wajen ba su wuce mutane hamsin ba to kaga wannan abun mamaki ne ita ma wannan baiwar Allah da ta zo kada kuri'a ta danganta rashin fitowa wanda rashin cika alƙawarin da shugabannin da ke kan mulki ke yi sunana Laur Ahmad kin kada kuri'a ke eh alhamdulillah na je na kada ta kuri'a ya kike fitan jama'a a wannan karon to a gaskiya akwai dan rauni saboda ah, na shugaban kasa mun ga dandazon mata kowace ta yi ɗamara ta fito wannan zaɓe amma a wannan karan a gaskiya ban ga alamar fitan mata sosai kamar na shugaban ƙasa ba. To na gaskiya na farko shi ne zan iya cewa saboda yawanci mutane suna ga abin da suka zaɓa ba shi ake ba su ba. iya ne abin da ma na ga ya fi karfi a kan wannan zaɓe saboda gwamnoni su ake yi wa wannan zaben su ne amma saboda abin da ba basu taɓukawa al'umma ba nake shi ya kashe jiki a mutane suka ki fitowa wannan zaben saboda na jiha ne ba na shugaban ƙasa ba ne. To sai dai kuma da ke kada kuriyarsa sakataren gwamnatin tarayya basgida mustapha ya yaba da yadda aikin zaben ma ke gudana wal mutane suna kan fitowa har yanzu na san abin da ya faru zaben nan da muka yi sati biyu da ya wuce mutane sun lura da yanda abin yake tafiya sun tabbatar ko da karfe biyu ne suka fita a nan yanzu za su iya kada kuriyan shine abin da sa mutane ne nake zato suna cikin gidajensu suna hutawa suna waɗansu ayyuka jami'ar ada ta pdp ta daka jami'ar ku ta apc a zaben shugaban kasa me kuwa tunanin zai fara wannan zabe da ake yanzu a ba su yi ba kuriya eh, dubu talatin da biyu kai katsina ne fa a katsina dubu ɗari tara da yan kai muka wuce pdp da shi wani fa zaben gwamnan na kusa da jama'a na tabbatar za mu ci zaɓe. shi ma dai dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a teku abakar ya ko zo ya kada ƙuri'arsa to amma ko bai gamsu da ma yadda zaben ya gudana ba. Na kaji da kada ƙuri'ar ka da kai yanzu. Na zo na jefa ƙuri'a na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba. Me kake tunani ya jawo haka? domin rashin adalci da gaskiya kana nufin ba za a yi gaskiya ba kina a wannan zaɓe akwai alamomi duka to me yake ka ga ɗimbin magoya bayan ka a Najeriya eh to a yi zaman lafiya kuma a yi haƙuri a ga matakan da za a ɗauka. Yamma dai zuwa yanzu babu wani rahoton tashin hankali a jihar Adama da Taraba yayin da ku ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaɓen da aka kada. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.